yayin da gwamnatin jihar bauchi ta kafa kwamitin bincike dangane da rikicin da ya faru a kwalejin ilimi da ke garin kangere a makon da ya gabata a gefe guda kuma kungiyar ɗaliban najeriya ta gudanar da taron manema labarai domin bukatar kafa kwamitin bincike mai zaman kansa ya binciko dalilan da ya sa sojoji suka kutsa kai a makarantar suka harbi ɗalibai guda tara mataimakin shugaban ƙungiyar na ƙasa comrade shatima umar shine ya jagoranci taron 'yan jaridan a bauchi ga abin da yake cewa ni da aka kira ni supervisor election na je na same su a cikin makarantar kuma na bar su kuma su sojojin nan su suka harbi yaran nan guda tara a cikin makarantar kana da abin da za ka tabbatar da cewa sojoji ne suka hari eh ina da shi ina da dokumen document da ke da shi a asibiti wanda yake na comprehensive report ana yaran muna da hotunan da aka harbi yaran da jini da komai yana zuba a cikin su in fact akwai yaro ɗaya wanda ana tsammanin akwai bullet a cikin kafansa in fact akwai bullet din ma cikin kafansa ana jira ana operation ne mu samu mu cire bullet number mu ga waye wani soja ne a cikin su ya wannan harbin nan sannan kuma a ranar still akwai twitter page na defense headquarters su ma sun yi postin cewa kafin sojoji su karasa cikin makarantar yaran sun jiwa kansu cewa su ba wanda ya harbi kuma mu muna gurin mun tabbatar sojojin ne suka harbi suka harbi yaran nan kuma ko ina zamu je mu da shaida in dai akan wannan a kes din ne saboda haka a Fatou Fawadimas muna kiran mai wakiltan shugaban kasa Muhammadu Buhari Professor Yemi Osubanjo mai girma gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar Esquire a shugaban rundunar sojojin Najeriya na kasa lieutenant general tukur yusuf burtai da inspector general of police ibrahim kiyasan da a setting independent committee a yi bincike akan waye ya kawo waye akan harbin da sojoji suke deny bayan mun gansu sun yi harbin kuma muna da evidence a hannun sannan kuma muna kira ga shi PPRO na Nigerian Police Command na Bauchi SP Haruna Muhammad wanda ya magana da yawan shugaban a commissioner shugaban yan sanda wato commissioner na Bauchi mun ba shi awa 44 ya fito ya ba wa ɗaliban Najeriya haƙuri da accusing ɗinsu ma criminal conspiracy da public disturbance saboda mun san cewa ɗalibanmu ba criminals bane ba kuma bane da alo a bayanin su da kuma muna son ya gaya mana me yasa ya ɓoye duniya cewa yaran harban su aka yi yake gaya duniya cewa ciwo suka ji sannan su kansu sojojin muna kira son su biya diya ma yaran da suka harba sannan kuma muna kira ga ah, management na makarantar college of eh, hukumar makarantar Bauchi State College of Education kan gari mun ba su sati biyu yaran mu su dawo makaranta saboda sun kusa fara exam ko bai kamata a je a kulle makaranta ba mun ba su sati biyu su zo su bude makaranta to yanzu a takaice su yaran da yake aka din nan suna yana suna cikin wani hali yaran suna cikin asibiti wa'inda aka harbe su a kafa da hannu wanda bai dan yi tsauri sosai ba sun dan ji kuma an fasa idan sa idan sa ɗaya ma ya riga ya ɗayan ma an ce mana za a duba a gani ko idan zai kara amfani sannan akwai kuma yara 32 wanda aka kama ba ranar da aka yi abun wanda yaran nan ba komai suka yi ba kawai sun fita a cikin makaranta suna hanyar dawowa cikin makaranta aka zo aka sojoji suka kama su suka kai yan sanda kuma suka ce wayannan su ne suka haɗa abin kuma ba su bane wanda muna da kwakwaran shaidu tunda yaran mun a gaban mu suka fita suna to su kare su kare su da harbin da sojoji suke musu da shi tawar tarho kakakin hukumar yan sanda a jihar Bauchi su da Haruna Muhammad

yaran da aka danka muku su an gaya muku wani dalili ne sa aka miko muku su eh to an kama su lokacin da suka suna suna suna daga cikin wayan da aka kama wani suka su suka kare haji kuma muna ciki yanzu zarar mun kammala bincike za mu sanar da kuwa kuda suwaye suka ba ku su yaran ita ma a nata bangaren mataimakin jami'in hulɗa da jama'a a rundunar soji manjo joseph adekunle apollo shade a sanar wanda ya gabatar ranar 26 ga watan mayu ya ce an janyo hankalin sojojin da suke kusa da kwalejin mai tazarar mita 300 cewa akwai yamutsi a wurin sabida haka akwai bukatar su je su kwantar da shi Abdullahi muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya